الرسول والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu manzon jagoran mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau ashirin ga watan zulqa'da ko sha tara hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan rana ta alhamis wanda muke karatu a wannan masallaci namu daga magariba zuwa isha'i na shek umar Jibril Umar wanda aka fi sani da masallacin Trayam cikin jihar Kano. Wannan shi ne darasi namu na ɗari biyu da biyu. A wannan littafi namu na sharhul usul salata wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al usul salata Muhammad al-Hassan al-Misri ya mushi sharhi. Idan ban ta ba yau muna shafi na ɗari biyar da sittin da ɗaya inda muke magana akan waɗanda suka yi inkari na tashi bayan mutuwa malam ya ce wanda suka yi inkari na almabda wal mahal ne asalin halitta da kuma tashi bayan an mutu ya kira su da suna cewa sunfi ne guda guda har guda hudu simfin farko wanda ma suka yi inkarin ga baki daya cewa ba wanda ya halitta kuma ba za a tashi ba an mutu wayanda suke ganin cewa sun kore ubangiji madaukakin sarki cewa duniyan nan gabaki ɗayanta ta zo sudufa ne kawai ne ce ta zo da su kuma suka yi inkarin in an mutu ba za a tashi ba malam ce wa sun fuskani su kuma sunfi na biyu min ad su ma suna cikin addahariya dahariya dinta cewa ma yuhlikuna illa illar dahar ba abin da yake kashe mu sai yau da gobe tsawon lokaci kawai kamar yadda ka ajiye mangwaro ya kwana ɗaya biyu uku hudu akwai lokacin da zai eskiya ya lalace to haka ɗan adam ne shi ma babu abin da yake halakar da shi wato babu wata kudura da take bibiyar rayuwar ɗan adam wannan zai mutu yau wannan zai mutu gobe wannan zai mutu jini. kawai yau da gobe ce take tafiyar da mutane ko ta matsala da aka samu an yi haɗarin jirgi an yi haɗarin mota ka ci wata guba ka yi wani abu sau ka samu sababin da ka mutu da haka in ka kiyaye za ka iya zama a shekara ɗari da wani abu ba abin da zai kashe ka sai yau da gobe fa'ifatun yuqalu lahum ad-dawriya su wannan fa'ifa din su ana kiran su ad-dawriya abinda ake nufi dauriya shine recycling recycling wato yanda kuka ga ana juya juyi ake yi idan yanzu muna nan a duniya to an halicce mu watakila shekara dubu miliyan ɗaya da ya wuce mun yi rayuwa muka mutu to yanda ka san roba ɗin roba da fiyole da fiyo wota in aka ɗauke ta a meda ta kamfani a yi recycling ɗinta ta dawo to haka mutane ma suke dawo da su ake ko yanzu muka gama rayuwarmu su suna ganin idan muka mutu bayan gama rayuwar mu, to nan da shekaru dubu talatin ko dubu arba'in to a iya halittarka a china ko a sake haifo ka a america sai ka tashi wani abu na daban to su a da su kenan wa hum munkiruna lil khaliqi aidan kuma suna inkarin mahalitti ba wanda ya halitti mutane da duniya wa ya'taqiduna anna fi kulli sittatin wa salatina alf sana suna kudircewa cewa duk bayan shekara talatin dubu talatin da shida ya'udu kullu shay'in ila ma kana alayhi komai zai dawo kamar yanda yake wa za'amu anna hadha qad takarrara marratin kuma suka riya cewa hakan ya faru da yawa mun yi rayuwa dukkan matsin nan mun yi rayuwa wata rayuwa da ba za mu iya tunawa ba tunda an mantar da mu ta kan wajen shekara dubu talatin mun gama to yanzu aka dawo da mu to yanzu ma idan muka mutu jilin mu cewa kai shekara wata dubu talatin ɗin da wani abu kuma za a iya haihu ka a wata ƙasa kuma ka tashi to haka ake saɓa ta juyarta Ya yace la tatanaha kuma wannan ba za ta taɓa ƙarewa ba haka za a yi yi har abada filma a ma'quli wa kazzabu alman manquli malam ce sun yi fito na fito dangane da hankali sun saba ma hankali domin inda mun yi wata rayuwa ai za ka sani kuma za a samu inda ba Allah ba wani Allah da yake tadbirin ta za a samu ko incident a samu wani abu wanda ya saba ma hankali kwarai da kwarai sannan kuma sun ƙaryata al-manqul shine ayoyin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna akwai mahalicci kuma za a mutu ko ba za a tashi ba sai an yi butar ƙaho ta farko an mutu an yi busar ƙaho ta biyu an tashi to kaga duk sun ƙaryata wannan qabbahahumullahu ta'ala Allah ya ce malami ya ce Allah ya munana su ya munana fuskokin su wa hatani qa'ifatani waɗannan ƙungiyoyi tawagogi guda biyu da na farko da na biyun nan ya ummuhu ya ummuhum qawluhu azza wa jalla shi yasa Allah madaukakin sarki ya haɗe su a aya guda ɗaya ke cewa wa qalu suka ce ma hiya illa hayatuna dunya babu wani abu face rayuwar mu nan ta duniya na mutu wa na haya mu mutu mu rayu wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da yake kashe mu kai zamani sai yau da gobe ولهذا عن السلف الصالح صالح فيها تفسيران shi yasa malaman tafsiri da suka gabata suke da fassara biyu akan wannan aya al-awwal ma'ana qaulihim na farko ma'anar da suke cewa na mutuwa wa na haya mu mutu mu rayu ay yamutul aba iyaye su mutu wa yuhyil abna ya'ya su rayu haka za abadan haka har abada ake wa huwa qaulu ta'ifatul ula sune wannan magana ta farko mutanen farko sun fun farko da suka yi inkari kawai in muka mutu shikenan ta mu ta kare ba tashi ba inda za a dawo da mu shikenan ƴaƴa mahaifi ƴaƴan mu su tashi su ma in sun mutu su haifi ƴaƴan su tashi su ma in sun mutu haka za a ita tafiya shine na mutuwa wa na haya Walma'anar Sani ma'ana ta bi kuma annahum anau kaunuhum yamutuna abinda suke nufi na za su mutu wa yahyauna kuma za a rayar da su um anfusahum su din shi shine magana fa'ifa ta bi wanda muka faɗa cewa idan yanzu mun rayu mun shekara da shekaru tamanin ɗari ka mutu to bayan shekara dubu talatin za a dawo da mu shine ka gana mutu wa nahya mu ɗin da za a dawo kaga wannan su ne tsa'ifa ta biyu wa ya takarrar zalika minhum abada haka za a yi ta juyi yana ta maimaituwa har abada wala hisab wala jaza babu wani hisabi babu sakamako bal wala mujib wala ma'dum babu wanda yake farar da abu ko ba wanda yake tafiyar da abu wala muhasib ba wanda zai muhasaba ya tuhume ka me yasa ka aikata kaza wala majazi ba wanda yake kuma wanda zai bada sakamako wa hadha qawlud dawliya wannan shine magana ta biyu wanda suke cewa al'amarin mutane jujjuya yake wannan duk daga cikin falasifa malaman falsafa suka yi wannan baya wannan malaman falsafa ba ba muna maganan malaman falsafa muna magana tun daga malaman falsafan farko na gire tunda ita falsafa ilimi ne wanda ya riga ma addinin musulunci zuwa tunda girkawa su ne suka zo da ilimin falsafa wanda ake kiransu philosophers ɗinsu wa'annan filosofas ɗin malamai ne wanda suka yi rubuce-rubuce suka yi littattafai suka yi abubuwa a hadarar kafin musulunci kafin man zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam akwai gagarumar civilization da aka samu na Greek wanda suke kasar Greek a yanzu suka tsallako wani bangare na Turkiya wani bangare na Iraki duk wannan area to su ake girkawa to suna da wannan civilization lokacin zuwan musulunci su suna can da ilimin mukan su da maganganun su yaya duniya take yaya sama da ƙasa take yaya halitta take suna tattauna irin wannan aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah har ya rasu har sahabbai suka rasu da daular musulunci ta faɗaɗa har girk din nan aka ci su da yaki suka shigo suka shigo suka yaƙi ƙasashen musulmi suka ci wasu ƙasashen musulmin suka zo suka musulunta su wannan musuluntar da dum yawa daga cikin su su arabi da sauransu aka same su su kuma malaman musulmai ne amma da suka takuɗa wancan ilimin suka ɗauko shi suka ilmantu da shi suka kuma haɗa to shine suka zo sai aka ga wasu falasafal musulunci wanda ita ma in ka shiga za ga tana da ruɗu da yawa da irin wancan falsafa ɗan farko ɗin da ta samu shi suke inkarin ayoyi da hadisai hanyar inkarin ayoyi da hadisai na ma'aqul hankali zai iya ɗauka ko ba zai iya ɗauka ba da wannan ƙa'idojin ilimin da suka sa na baya su ɗora shi akan wannan ƙa'idar da malaman udama wancan na farko falasifa suka yi aya ko hadisi in ta ci karo da wannan ƙa'idojin to za a zubar da ita duwanda ya karanta tarihin ibn sina da imam al-farabi da ibn khaldun da manya-manyan malamai falasifatul islami eh, musulmi zai ga tarihin su da kuma maganganun su wanda ibn al qayyum wanda zamu karanta a nuniyar su biya musu rashi. to a cikin fi na uku abinda yasa yake kamata ba ma ba mu nisanta a wannan ba mun min yi shi as a subject kuma na karantar da shi da yan diploma ana karantar da shi as a subject amma in mutum bai gamsu da ilimin addini sosai ba ya shiga to ya bata abu ne mai sauki saboda duk abin da aka ce hujjoji ne na hankali da na menene to in dai ba za ka yi imani da gaibu ba ka yi imani da cewa haka Allah ya faɗa haka ne kuma hankali na yana da limit to abin da suka kada gagara ne hankali yana da limit shi yasa koyan falsafan ma malaman musulunci suka kasu kaso biyu wasu suka ce ma haramun ne ka a koye ta wasu kuma su ce a'a ya halatta ga wanda zai koya ya musu raddi shi yasa ai ga wanda ya fi musu raddi a duniya ibnu taymiya da imamu al-ghazali amid al-ghazali su suka fi musu raddi su kuma imamu ibnu taymiya da amid al-ghazali sanda suka fahimci falsafa sanda ya zama ibnu taymiya da imamu al-ghazali da kuke gani malaman falsafa na hakika ma bai fi su sanin falsafa ba in ibnu taymiya yana magana akan falsafa ya koma falsafa to ba kowane ma ɗalibin ilimi kana da mustalahat terminologist na waɗannan abin za ka gane to sai ya bi ɗariƙar koyon falsafar da ya yi shi ne sai bi hanyar falsafar ya musu raddi imamu da gazali shi ma koyon falsafar da ya bi sai bi hanyar falsafar sai musu raddi to don kana so kawa mutum raddi so da yawa ka jawo ayar qur'ani ka jawo hadisi bai yadda da ita ba in ka kuma kana ce mishi ai Allah ya ce kaza a to ai kai ka yadda ma da wannan asalan to yana buƙatar ka yi iya iliminsa kuma ka bi ta iliminsa to shi yasa ibnu taymiya ya ya zamanto ya zarke kowa wajen yi wa falasifa raddi haka imamu da gazali in kuna in ana karanta littattafan su as salis turfi na uku ad-dahariya min mushriki al-arab wa man wafaqahu su ma akwai ad-dahariya wanda suke gani kawai ba wani mai mutashewa ba za a tashi ba ana rayuwa ne in an tafi har abada na mushrikan makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su akan wannan aqidan wa hum muqirruna bil bada'a su sun yadda da bada'a al bada'a shine al aslul khalqi sun yadda da shi Allah ne halitta wa anna Allah ta'ala rabbuhum wa khaliquhum ubangiji shine ubangijin su shine mahaliccin sun yarda kisa zaka ji so da yawa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah idan aka tambaye su wa ya halice ku za su ce Allah amma kuma ni suke musu da shi tashi shi suke musu da shi A'iza kunna idaman wa rufatan a inna lamadauku kada in Allah ya ki tabbatar mana cewa in aka halicce su waye su Allah wa ke saukar da ruwan sama Allah wa yake mujibul muqarrina wa ke amsa tambayar waɗanda suke cikin halin kunci Allah wa azurtawa Allah wa yake kada kashewa Allah kada su tuni imani da bada'a da farko amma kuma suka ce yanzu in muka zama dabbu muka zama tsumma muka zama ƙasa a inna la mab'usu shi za a tashe mu Allah yake kulkunu ijaratan aw hadida ka ce musu su zama duwatsu ko karfe ine dai karshe ba ka zama ƙasa ba in ta lalace in ka zama dutse aw khalqan mimma yakburu fi sururi ko kuma duk wani abu da suke gani ba zai yiwu ba yana da girman da taurin da ba za a iya lankwasa shi da ya zama mutum to su zama shi to kaga su ma wannan sun yi inkarin tashi kenan wa ma haza qalu tare da wannan sun yi imani da bada'a cewa Allah ya halitte su amma in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunshari suka ce babu wani abin da yake tsakanin mu sai mutuwan mu ta farko din nan wane an halitta shi ya rayu ya mutu shikenan wa ma na nahnu bimun shari'i ba za a tashe mu ba Ka fa aqarru bil bada'ati wal mabda wal mubdi suka tabbatar da asalin halitta da farko da wanda ya halitta wa ankarul ba'sa wal ma'ad kuma suka yi inkarin tashi da kuma komawa wajen Allah a tashi mutane وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح سوى إن سوني أكا أنبتيس أحاديث لمكة كرنتا نا أبو هريرة إن قنتت لعل يكي وأما تكذيبه إيايا أما قريتاني دا سكي فقوله فأتت لن يعيدني كما بدأني da suke mutum ya ce ai ba zai dawo da ni ba kamar yadda ya halicce ni sai Allah ya ce walaita awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi ai farkon halitta shine mafi sauki domin dawo da abinda muka halitta shine mafi sauki a kanmu fiye da halitta na farko duk abin ka halitta shi da farko ku dawo da shi ba zai ma wahala ba ya da ita ta buya, wanda ya halitta abu in ya lalace dawo da shi ai ba zai yi wahala ba wannan sun fi na mashirkan larabawa har yanzu akwai wanda lisanul hal din aka yake cewa su wannan da baki mushirikai suka ce mun yi inkarin za a tashi amma akwai wanda kuma lisanul hal din su yanayin da aikinsu ya nuna sun yi inkarin lahira wanda babu sallah ba istighfar fari ba wani abu yana amma talarsa duk abin da zai samu kuɗi zai yi duk abin da zai more zuciyarsa zai yi ko ba wata rana da zai yi nadama ya yi inkari kaga yana ganin kamar ba za a tashi ba yana yin sa with confidence da ƙarfin gunya yake saɓan Allah ba yana ɗar'ar ba kuma in ya yi babu komai ya yi cuta ya yi zalunci ya haɗin, ya yi algush ya sace kuɗin mutane amma kuma ya zauna lafiya baya jin koɗar a zuciyarsa baya jin ma abin da ya sata ɗin nan akwai ranar da zai mayar kawai yana ganin ruwa ta sha kaga wannan shi ma yayi daidai da waɗannan kuma bai yadda akwai tashin alkiyama duk wanda da gaske yadda akwai tashin alkiyama to zaka ga al'amuransa akwai sauki a ciki wani abu ko yayi niyyar yi zai tuna ko ya yi zai nadama ba zai maimaita ba saboda ai da kayi ai da kayi imani da ya ƙini cewa ba za ka ci lalai ba to ne na cin cin farko wannan dubu goma ce amma na yi yaƙinin ba ta halal ina ba amma na ina da yaƙinin kuma in na tita ko dai in rama a duniya ko in rama ta alamira to kaga in kana da hankali barin ta yafi sai ka ce ta shige to kaga wannan kana hisabi kenan yi wa kanka hisabi cewa duk abin da fa ka yi za ka karɓe shi a gaba to wannan karɓar abin da za ka yi a gaba shi ne kake barin sa duk daɗinsa a yau saboda za ka bayar akwai lokacin da za a yi tashi na kama ka wannan sai ka ga mutum ya sa wasu abubuwa da dama kawai ya kau da kai yana so sai kau da kai kuma Allah ya gani kuma da ka yi wannan to Allah ya san kana jin tsoron shi to kuma sai samun ma mafita man taraka shay'an lillahi awwabahu Allah duk wanda ya bar wani abu dan Allah sai Allah ya sa kanya mun gani da yawa a rayuwarmu ni dai na gani da yawa abubuwan da na bari kuɗi ne masu tsoka kuma na zo na samu irinsu cikin halal lami lafiya da yawa wannan yaƙinin zai ƙara ma cewa duk abin da yake ba daidai ba ba halal ba ka bar shi halal ɗin zai zo ma in dai Allah ya rubuta za ka samu wallahi sai ya zo sai kake gaggawa kawai in dai ka ne Ke sa bahaushe yake taba na karin magana rabon kwaɗo baya hawa sama wannan wallahi kai ka ce aya ce ko hadisi domin duk ayoyi aka fassara da wannan karin magana tsantsan ayoyi ne da hadisai aka ban faɗa rabon kwaɗo baya hawa sama in dai rabon ka ne to za ka samu amma an sai gaggawa kuma sai ka same shi ta haram mace kajiya wasu furrabi tsinfi na hudu mulahada mulahidatul jahmiya wa man wafaqahu waɗanda suka yi ilhadi suka yi kafirci na ‘yan wasu ƙungiya wanda yanzu babu su a suna sai dai a tunani su ne aljahaniya wanda suke bin jahab shi jaham sunan da dama to daga sunan shi ne aka samu jahaniya kamar yadda dama duk ai duk ɗariƙoƙi ke daga tijjani aka samo tijjaniya daga ƙadiriya aka samo ƙadiriya daga Ismail aka samo Ismailiya daga Hassanin Nadawi to duk irin waɗannan to shi ma nan sunan sa jahab ke sa wani malam yake cewa abin al'amari rajulun yad'u ila jahannam ga mutum yana kira zuwa jahannama wasmuhu mushtaqqun min jahannam kuma sunansa an yago shi daga jahannama domin jahannam sunansa yana kira zuwa jihar jahannama kuma sunansa jaham to su jaham ibn wa'il da su wane ne su ne sunansu kamar yadda wasu da yawa ƙadariya da mu'tazila da menene amma dai daga suna mutum ɗin ko kuma daga wani aiki da ya yi a ƙaru bi mi'ad laisa alama fil qur'an wala ma akhbarat bihi ar-rusulu an Allah azza wa jalla su wa'annan sun tabbatar akwai tashi amma fa ba irin yadda alkur'ani da manzo sallallahu alaihi wa sallam suka bada labari ba su sun yadda akwai tashi yan jahanniya bal za'mu abinda suka riya anna hadha ya ya'dil adaman mahba wannan duniyar da kake gane za ta tashi tsantsan tashi ne adaman mahadan shine babu jikunan mu babu rayukan mu babu kasusuwan mu babu sama babu kasa babu rana babu duwar wasu babu komai da komai za mu zama tsantsan ba mana to abin da babu ai ba za a tashe shi ba to a nan suka gama suka halakar su ta zo to da suka ƙarra kansu za zaman to babu to daga babu ba a samun wani abu daga babu ko wa taɓa samun wani abu daga babu babu babu ce to don haka sai suka ce ba za a tashi ba ba mu za mu tashi ba wannan ƙasar ba ita ce ba wannan saman ba ita ce ba duniyan nan ba mu ne ba aljannunmu da mutanenmu duk ba mu ne ba mu kawai muka mutu aka halakar da mu shi shikenan mun tafi walaysa maad uwa bal alimun akhar ghayruhu ba za a tayar da mu ba wasu mutane ne wanda ba mu ba su kuma za a tayar to ka duba ka ji wani kwangwaba baya to da sun kafirce a nasi fahina izini sai ya zamanto takunul ardun laki tuhaddithu akhbaraha ƙasar da Allah madaukakin sarki yace idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha to wannan ƙasar da za ta bada labarin labaranta wa tukhbiru bima amila alaiha min khairin wanda za ta bada labarin abinda aka aikata a kanta na alkhairi wa shar da sharri laysat hiya hadhihi ba wannan ƙasar bace ba wa takunul dukkunan da za a tayar allati tu'azzab wanda za a azabta wa tujaza da wanda za a sanya su aljanna wa tashhadu ala man amila biha bil ma'asi kuma ta shaida wanda ya aiki na ta'o tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun illa laysat hiya allati u'idat ba wadda aka dawo da ita bace ba to tunda ba ita ce ba dan me za ta bada labarin ta yi wani abu bal hiya ghayruha suka ce wani jikin ne zai bada labari wal abdan jukkunan lati tan'amu fil janna ko tun'amu bil janna wanda ake ni'imtar da su a aljanna wa tufaf wanda ake ba ta lada laysat hiya lati amilat sa'a ba wannan jikin namu ba da ya aikata da'a yayi sallah yayi azumi yayi kaza yayi kaza ba shi bane ba wala annaha tahawwalat min halin ila halin ba canza muka yi daga wani hali zuwa wani hali ba bal hiya ghayruha ba wannan jikin namu bane ba wannan tabtada'u ibtida'an mahza za a samar da ita tsantsan samarwa da ba a yi shi a baya ba wato duk mutanen da za a shigar da su aljanna da dukkuna da komai da komai wasu ne ba kowanne ba ne ba fa ankaru ma'adil abdan sai suka yi inkarin tayar da dukkuna wa za'amu suka riya annal ma'ad bada'atan ukura waɗanda za su taki wata halitta ce ta daban kaga wannan ruɗin yana da yawa a ce dukkan mun yi aikin da'a da wanda suka yi aikin sako da wanda suka yi zunubi da wanda suka yi komai kawai ranar lahira ba dukkunan ba ne ba mu ne ba wasu ne za a raya in aka raya kuma a kama su da aikin da muka yi su shiga aljanna ko su shiga wuta an canza dukkunan da komai da komai malam yace wa ma ahsana ma qala ibn al-qayyim fihim fi kafiyatihi yace babu abin da yafi kyawu kamar raddin da ibn al-qayyim ya musu a kafiya ta sa a wata baitika da yayi masu yawa wanda ake kiranta nuniyatu ibn al-qayyim to yayi bayani da yawa a cikin sa duk wani abu in ka duba niyan nan asalin tauhidi yana cikin ta asalin tauhidi yana cikin niyan nan saboda ni ibn al-qayyim hikimar da yayi a cikin ta shine duk wasu firqud dalla duk su wasu atattun kungiyoyi to a cikin musu ranci kuma waƙa ce ya yi ta wadda za mu karanta wasu abiyatin daga ciki to amma kowace baiti da kowane raddi da ya yi za ka ga ayoyin alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da aƙida ahlus sunna wal jama'a to su ya hararo ya raddi ibn qayyim yake cewa qada bi anna Allah yaj'alu khalqahu adaman wa yaqlubuhu dudan sani wa qada ay wa hakama suka hukunta suka tabbatar bi anna Allah yaj'alu khalqahu Adama ubangiji madaukakin sanki zai sanya mutane gabaki ɗaya su zama babu shine busa kafan farko kullu man alaiha fan to in aka yi fana'i din nan to an yi fana'in gabaki ɗaya wa kalubuhu wujudan sani sannan ya canza shi wasu da za a halitta na biyu karo na biyu wato ba wancan mutanen ne ba da suka zama adam suka zama babu a'a za a canza su ne yuhawwiluhum wujudan a samar da wasu na karo wanda suke su ne wanda za su gaji waɗannan mutanen na farko da Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su ko duk halittar haka za a yi mata duk wata halitta da gani a sama da ƙasa da ruwa da ko'ina da dabbobi da menene za a ƙarar da su lokacin da Allah ya ce wa kulluman man alhafa to amma idan aka tashi dawowa wasu ajisam da wasu mutane ba za a dawo da su da wasu halittu za a dawo da su suka ci al'arshu wal kursiyu al'arshin ubangiji da kursi da kujera wal arwahu da dukkan rayuka wal amlaku wal aflaku da dukkan mala'iku da dukkan aflak taurari da matafiyarsu ga baki ɗaya wal kamarani da rana da wata wal ardu wal al da ƙasa da dukkan koguna da suka zagaye duniya suka tafi komai wasa'irul Aswani da dukkan wani abin halitta min arabin wa min jismani da duk wanda yake da faɗi da wanda yake duniya da wanda yake da gangan jiki ko menene kullun sayufnihul fana'ul mahad dukkan su wannan ƙahon da za a busa da aka ce kullu man alaiha fan to zai tafiyar da su ya ƙarar da su ƙararwa ta har abada shine fana'ul mahab la yabqa lahu asarun, ka zullin fani ce ba za taba dawowa ba ba wani abin da zai bada zai bada wani asar tunda ai Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin duk kan jikin ɗan adam zai zama ƙasa sai wannan ƙashin da yake nan kaga asar ne wanda daga shi ne za a yi halitta ƙashin baya ɗin nan to shi ne ya suke so su yi raddi sai suka ce la ya hu asarun ka zillin fani kamar inuwa ce wanda ta tafi yanzu idan ka zo ka ajiye abu haka ya yi inuwa in rana ta dawo nan inuwar ta tafi shikenan ai inuwa za ta bar wani abu a wajen to haka duk duniya za a tafi babu wani asa na wani ruwa na wani kursi na wani komai wal'idu zalma a duniya aidan saniyan sai kuma ya dawo da wannan abubuwan da suka tafi saniyan karo na biyu mahazal wujudi tsantsan dawowa ba su ne na farko ba i'adatan bi zamani ya dawo da su dawowa a zamanin wannan a lokacin wannan kamar lokacin da aka fara halittar su shine lokacin su na farko su jikunan da ƙasa da sama da komai da komai <coughs> gabaki ɗinsu za a dawo da su wasu ne za a dawo da su wannan sama idza sama'un fatarat wa idza kawakibun tasarat wa idza biharu fujirat duk waɗannan ɗin gabaki ɗaya sun tafi to wannan tafiyar da za su yi gabaki ɗaya shikenan sun tafi ba za su dawo ba هذا المآب وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن yace hadal ma'ad wannan jawowar da za a yi na wasu mutane daban da dukkuna daban da halittu daban wa zalikal mabda wannan tayarwa ɗin sabon tayarwa lada jahamun a wajen jaham wanda aka samu shi daga jahamiya wa qad nasabuhu lil qur'ani saboda taɗewa sai suka nasaba shi suka ce wai a cikin alqur'ani suka ga wannan suka riya cewa duk wannan abin da sun samo shi ne a cikin alqur'ani to da yawa shi yasa asalin alkur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki ya maganganu a cikinsa ya aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam da hadisansa yayi bayanin alkur'ani saboda larabci yana daukan ma'anoni da dama da auje da dama takaice me wannan abin yake nufi yana da buƙatuwa ga hadisai da malamai da wanda suka san asrar na lugha da asrar na larabci shi yasa duk wanda ya tsindima cikin Qur'ani kawai to fitowa da halakakkun akidoji saboda ba Qur'anin ne ya koyi rashin ilimi da rashin sanin mahaɗar alƙur'anin shi alqur'anin ba gazawa yayi ba a bayanin alkur'anin shafi ne amma yadda za ka ga abin karara sai kana da wasu ilimin muka da ka zama mu'ahal ka cancanci ka gane abin ilimin muka kuma yana daga cikin ilimin hadisi ilimin balaga ilimin kaza ilimin kaza ilimin kaza ke su da yawa waɗanda suke kira kansu yan ƙur'ani sai su ga cewa shin wai ƙur'anin ne ka yadda bai isa ba ƙur'ani ya isa shi ne ginshiƙi shi ne awwal al'awwal alqur'anu dasturuna haka ma muke cewa a ash'ar da muke ɗagawa abinda muke ce alqur'anu dasturuna wal rasulu qudwatuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillahi asma amanina haka duk musulmi suke cewa alqur'anu dasturuna shi shine constitution ɗinmu shine ginshiƙin dokokinmu wal rasulu qudwatuna manzala sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi ne wal jihadu sabiluna jihadi shine hanyar mu wanda ya hana mu bin Qur'ani ya hana mu bin qur'ani hadis manzo Allah ya hana mu sha'irin dini to dole jihadi zamu kuma wal mautu fi sabilillahi asma amanina mutuwa akan hanyar Allah shine mafi kokolwa burin mu duk abin da ka gani cewa wanda kake gani yan Hamas da yan ina ne da yan ina ne suke irin wannan duk wannan irin wannan shi'ara ɗin suka yi imani da shi yasa ba sa karɓar ƙasƙanci duk wanda ya yarda da irin wannan shi'ara ya yarda da wannan abin da yake faɗa to za ka ga baya ɗaukar ƙasƙanci domin daman mutuwa a hanyar Allah ita ce ƙwaƙwalwar abin da kake so don haka babu wani compromise akan bin Allah ko dai ka ƙyale mu a raye mu bi Allah ko ko mu gwabza da kai ka kashe mu ko mu mutu ko mu kashe ka shikenan man ka kyale mu muka yi sallar mu muka yi addinin mu muka yi wa'azin mu lakum dinukum waliyati kuna da addinin mu muna da addinin ma ka zo ka ce ba za mu rayu ba ba za ka rayu ba kai ma ba wanda zai sa musulmi gaba ya rinka kashe su ko musulmi su su kyale shi babu wannan a musulunci sai dai in musulmin kawai zabi ne mata ne kasalallu ne amma babu wannan a musulunci babu shi ba yadda za a yi wata 'yan daba tsiraru su zo mutum ashirin talatin wata zo su tashi kasuwa kawai mata ne aka samu a kasuwa babu wani dalili duk masu rumfunan nan na nan kan layin nan tun daga wafa har zuwa nan wasu yara su taho da makamai wasu tashi mutane babu wannan a musulunci wallahi babu wannan in ka ga ka sanya kan nan to kai ka sanya kan ta anti da asara ta duniya ai lokaci yayi da duk shagunan nan da kasuwanni za su sai ta kubba da addina da gariyo da sandoji ta ajiye a ƙarƙashin abinci da gorori da sun ci cas za a yi yanzu siyasa za ta zo yan majalisar tarayya za su yi kamfen Kanatoci za su yi kamfen rep za su yi kamfen majalisar jiha shugaban kasa gwamna ga shi na yadda suke kwaso yan daba to ya kamata duk wani mai shago su haɗa kansu da kasuwanni tanadi makamai su tsaya duk wani yaro da ya falla wuka su falla wuka ke su hau mishi in dai hakku mazaje ne a garinku in mata ne dama haka yahuda suke cewa muhammadu mata ta kalla banat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar mata a duniya haka yahuda suke ce mana mata ne manzo Allah ya ce man qatala duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi yana kare dukiyarsa yayi shahada to me kake nema kike nan yanzu da ba hamsin ɗari yanzu wasu tashi famsanta ina ƴan masu neman wani wanda suke da lasisi na bindiga a wafa da sabon gari da suke da bindiga su fita da bindigoginsu wanda suke da farm center ku fito da bindigoginsu, sabuwar kasuwa da duk wani da su to wa'annan ku fito da bindigoginku ku sa yara duk yaron da ya taso zai kona muku ya muku sata ku har da shi babu wani magana babu babu ko wannan garurukan fa da ake shiga ana tashi wallahi mata suka samu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki har a cikin suratul Anfal sanda ya bamu ma yawan mutanen da ya dace ka gudu na farko aka yace mi'atun yaghlibu alfan min allazina kafar. yace dubu in aka samu 20 sabiruna yace yaghlibu bi akai Allah yace in aka samu mutum ashirin. masu haƙuri musulmi masu imani ya zulubu mai a kan sai sun rayu sai sun rinjaye mutum ɗari biyu in aka samu mi'atun sabiratun ya zulubu alfan ya in aka samu ɗari lafiyayyu masu haƙuri masu imani sai sun rinjaye dubu sai kuma Allah ya ga musulmi sun yi rauni sai sai al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'fa yace yanzu Allah ya dan sassauta muku saboda ya san akwai rauni a cikin ku sai ce linki bi in takunu mi'atu sabiratun yaghlibu mi'atan wa yakum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah in ku ɗari ne to za ku rinjayi ɗari biyu in dubu ne za ku rinjayi dubu biyu wannan shine wannan sai malaman fiqh ya suka shari'a suka ce ashe musulmi ɗari in mutum ɗari biyu suka kawo musu hari suka juya da baya suka gudu in an kashe ka an kashe arne fa tawalli a zahfu kenan ka zo sai dai Allah maɗaukacin sarki ya ce sai dai wanda ya juya dan ya shiri dan ya ɗauki makami dan ya yi kaza wannan hukuncin hukuncin duk suna nan a cikin suratul anfal bayan da za a yi mutum ɗari ɗari biyu su zo su guje mutu amma in ɗari ne aka samu ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da ashirin sai kuka ranta a takare kuka fita da gudu to wannan ba ku da ba ku aikata tawalli yau Allah madaukakin sarki manzo kuma duk kun karanta akbaril kaba'ir da mazala ya faɗa ashirku billah as-sihr da tafi at-tawalli yawm az-zahab yana cikin manya manyan kabira ina at-tawalli yawm az-zahab to duk ina wannan ka'idojin namu dan Allah na addini suke ina muka zubar da su ina yace mana dubu duk daya ba za su guje wa dubu biyu ba duba yakin musulunci da aka yi musulmin da suka yaƙi da musulmin ka ka karanta tarihin libya ka karanta littafi tarihin algeria ka karanta musulmin da suka yaƙi da ƙwarar mutum miliyan shahid miliyan aka kashe da ɗoriya da suka ɗauki fansa suna tsayawa musulmi sadda ta kai akwai lokacin da ake yaƙi lokacin sahabbai sadda ta kai suna ɗaure kansu da igiya su ɗaure ƙafarsu su ɗaure kansu su yi wa kansu turke su tsaya don kan ma wani bala'i da wani gumurzu ya sa su juya baya sannan su ne musulmin gaskiya musulmin kirki musulmin da suka yi imani da Allah suka yi imani da lahira suka yi imani da cewa su ne ba mata ba duk wata musiba ta duniya za su iya tunkararta? don tabbatar da rayuwarsu da cewa su ‘ya'ya ne, su ne musulmin kirki. Na musulmi kawai mun zama ga munan yara yanzu bakwai, yaro bakwai ko goma ya zo nan ‘yan daba sai tashe mu. A ta gudu kawai malam. Wannan shi ne babban musiba baya jama'a. Zo mu samu wa kanmu ‘yanci, kasuwanni da shaguna da menene ina shugabannin kasuwannin ne amfanin su ne shugabannin yan taya shugabannin wafa shugabannin sabon gari shugabannin kantun kwari a kungiyar ta kusa na da yara ku ba su makamai da yan da kanku nan ma yanzu kantun kwari da ko yan da ko da masu ne kuka ba su makamai da kun ji ku fito amma ya aka rinka sai gudu ka gudu ka je ina ka bar dukiyarka ka bar dukiyarka ka gudu wace ma haka a musulunci Maza Allah ya baka warqa a ƙarar takarda ya ce in ka mutu kana kare dukiyarka ta shahidi ne ni kake nema in ba shahada ba a duniya ni kake nema duk wannan fa maza Allah ya yi mana ne don kan mu amma muka saya muka yaɓa ƙasƙanci. Allah ya kiyashe mu Yake hazan ladi ƙadaba na sina wal'ula qalu maqalatahu ila kufrani hadha alladhi qada ibn sina wannan maganar ta jaham ita ce ta tafi da ibn sina Eh daga cikin wanda na faɗa ku manya-manyan falasifa na musulmi wal'ula wannan ismul mausul ne shi yasa a wata ruwaya za ta da Ibn sina wallazi qalu maqalatahu da waɗanda suka faɗi irin maganar wannan ilal kufrani wanda ta kai su zuwa kafirci domin ka ce ai wa'annan mutanen ga baki ɗaya ba mu za a tashi ba wasu ne jikunan nan namu ba shi ne ba ba ne da mu za a bu su wannan menene ka karya ta ayoyin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam lam taqbal al azhan za wa za wa tawaffamu anna rasula anahu bil imani yace lam taqbal al azhan za wannan hankula da tunanin nuka ba zai karɓi wannan ba wata wahamu suka samu wahami suna gani ma ai shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi da imani kuma suka yi da'awar cewa imani ma cewa ba za a dawo da wannan jinsuna ba wasu jikuna za a dawo da su wannan wai manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake nufi yace hadha kitabullah wannan dai ga littafin Allah anna ta yaya aka samu wannan a cikin littafin Allah alqur'ani bai faɗa mana ba qala za yaushe ya faɗi wannan au abduhul mab'uthu bil burhani ko bawansa manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya aiko da hujjoji shi ma bai faɗa ba babu wannan alqur'ani babu wannan hadisi au sahabuhu ko sahabbansa ba wani sahabi ɗaya mai irin wannan aqidan min ba'dihi bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam aw tabi'u ko kuma tabi'in tabi'i na wanda suka ga sahabbai tabi'ai lahumu alal iman wal wanda su dinnan tabi'ai din suka yi imani suka yi suka bi sahabbai da imani da kyautatawa ba wanda ya faɗa a cikin su shikenan hujja ta alqur'ani da mun hujja alqur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam aqwalis sahaba aqwalis tabi'in dan ni malam ibnu qayyim ya kawo su domin su ne manzo sallallahu alaihi wa sallam yace khairun nasi arni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم shine wannan alqurunul mufaddala in karnonin uku din nan shekara 300 farko waɗannan a kuma wannan shekara 300 farko shine sahabbai da tabi'ai da baki ɗaya suka yi rayuwa to wannan duk babu wani a cikinsu da ya taɓa faɗan wannan ya karanta Qur'ani ko ya karanta hadisi ya fahimta ta, to ta yaya zai zama musulunci wannan raddi ne da duk wanda ya zo da wata fassarar Qur'ani ko ya zo da wani abu a musulunci ka neme shi ina sahabi ɗaya ina aya ina ina hadisi ina sahabi ina tabi'i wanda ya fahimci Qur'anin da hadisin haka tare da cewa su ne mafi alkhairin dukkan al'ummatai me ake nufi da khairiyya a lokacin addini yake madararsa bai cakuɗa da komai ba a lokacin ake karantar da addini yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi da yadda ya ɗora su a kai don practical suka yi addinin kai yanzu da ka zo ana karanta ma theory to duk an tabbaka shi yasa da aka tambayina na Aisha kuluku tace kana kuluku bil Qur'an in ka ga manzo Allah me ya halayen da tace alqur'ani da ka ganshi mushabun yadubu ala al-ard qur'ani ne manzo Allah yake tafiya a ban kasa gabaki ɗin su tarjama fassarar qur'ani su suka yi qur'ani su aka tambaya yas'alunaka anil ahilla su suka yi tambaya yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil ruh su suka tambaya aka ba su amsa su suka yi bulaguro suka rasa ruwa aka aiko aka sako da surata tayammu suka ga yadda aka yi a gabansu su suka fita yaƙi sallah ta zo aka aiko da sallar lokacin yaƙi su ne suke bulaguro suka rasa ruwa aka ce ga abin da suka ko kuma za su yi sallah aka ce ga irin sallar da za ku yi wato duk abin da ka gani alkur'ani su ne practical suka aikata shi aikinsu ne suka yi wani abu aka ce ba haka za ku yi ba haka za ku yi suka yi wani abu aka ce abin da kuka ya daidai suka yi turko turko aka ce kaza za ku yi su ne to sai wani ya zo yanzu a ƙarshen duniya ce ya fi sanin qur'ani dan Allah hankali zai ɗauki wannan babu wani hankali da zai ɗauki wannan babu wani tunani da zai ɗauki wannan su ne asuluddin asalin addini yake bal sarraha alwahyu bi annahu yake kai ba ma bari ma shi bayan alƙur'ani bai faɗa ba alƙur'anin ma yayi karara ya fito ya faɗa almubin mabayyadi bi annahu haqqan mughayyiru hadhihi alaqwani lallai zai canza wannan halittar فيبدل الأرض السماوات أولى والأرض أيضا ذات تبديلان زي تنزل مي زي تنزل أوكك يا زي تنزل أسي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الله شيء زي فأولنا يتي وهما كتبديل الجلود جلود لساكني نيراني عند النجد من نيراني ya ce canjin da Allah zai yi kamar canjin ‘yan wuta ne lokacin da wuta ta cinye fatarsu Allah madaukakin sarki zai canza wata fatar daga ainihin ita asalin fatar ya kawo su kuma haka canjin za a yi wato ɗan adam yana nan asalin halitta tana nan yadda idan mutum ya fada cikin wuta to Allah madaukakin sarki zai canza lokacin da Allah madaukakin sarki zai canza sammai da kasai da menene da baki su fika basu wannan zaman da kasan suna hannun ubangiji madaukakin sarki irin hannun da ya dace dace kullama najadat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab shine je jikin amma za a canza fata domin ka tantana azaba يكذا وكذا يسجد أرضه وسماءه بيديه ما الأدمان مقبوضان الله زي رئي هن أسسا da samarsa da hannayensa man adama ne ba waɗanda babu ba inda ai zai ba wai sun zama adamul ma'adai inda aka ce zai rike su maqbudani ga baki ɗansu za su zamanto riƙaƙƙu a hannun ubangiji to tunda sun zama riƙaƙƙu a wajen ubangiji to ya za a ce an share su kenan ga baki ɗaya wa tuhaddisu al-ardu allati kunna biha kuma wannan ƙasar ita za ta ba da labari wanda muka kasance a ciki akhbaraha za ta ba da labarin kanta fil hashri ranar da aka tara mu a gaban Allah Rahmani. ta ba ubangiji mai rahama bayani Wata wa ta shahadu, kuma ba za ta bushe ba tana shaida Ka yi kaza lokaci kaza ni ya taka ya je waje kaza ya taka ni a kaina ya zauna ya sake kaza a kaina ya zauna ya cuci kaza a kaina ya juna ya sha kaza a kaina ya ita za ta yi ta ba da labari domin dai duk abin da za ka yi a kanta ne to za ta ba da labari kuma labarin nan adulun wa hiya adlu kuma adalci za ka yi ba wanda za a jingina abin da bai yi ba billazi min fawqiha qad ahdatha saqalani yace za ta yi adalci ta faɗa wanda yake samanta domin ubangiji ya daidaita akan al'arshi qad ahdatha saqalani domin shine ya farar da mutum da aljan afa yashhadu al-adamu alladhi huwa kasmihi la shay hada laysa fil imkani sai da malam abin da babu shi an soke shi zai bada shaida wanda sunansa lashai ba komai ba haza laysa bil imkani wannan ba zai taba yiwuwa ba abinda babu kuma ya shaida tunda Allah ya ce za ta bada shaida ita ce za ta bada shaida lakin tusawwa sai dai za a daidaita ta sun tufsar a shimfiɗa ta sun matashut sannan a jata sun ma tubaddal sannan a canza ta wahiya za ku kaya ne ita ce dai wannan ƙasar Allah madaukakin sarki zai shimfiɗa ta zai canza ta zai canza mata fasali Wata muddu aidan musulmat da adinina kuma Allah zai ja ta kwatankwacin yadda muke jan fata in ka ajiye fata ka jajja ta kana so ta yi faɗi to haka Allah zai ja ta min gaira audiyatin wala kasbani ta to nabin ba kwari ko ba daga ba murta ba inda ya daga ba inda ya kwaro aka ƙasa za ta yaro la iwaja babu karkata babu wala'anta babu muka, babu komai haka za ta zama sambel daidai wadida wa tuqi'u yawmal ardi min akbadiha kal na nafa'isul asmani yace kuma ranar ƙasar za ta fitar da dukkan wani abubuwanta masu tsada duk wani gwalagwalai da abubuwa duk za ta fito da su ka rinka fito da arziki kai ka ce umudu ne tsustowa na na masallaci na fa'itul asmani abubuwa masu tsada ƙasar nan duk yanzu ka muna kwanta a cikin arziki duk ba mu sani ba sai ranar kaga a gidanka da ka gina kake ta halar abinci masara tana ta dukanka sai kaga a ƙasar ƙasar ta rame kuma zinare ya fito ya fito a ce a aka a arziki ba ka sani ba kana ta ko rhodium ya fito abubuwa masu tsada sun fito kullun rahu bi ainihi wa iyalihi kowa zai gani da idansa iri da muzu malim ri'in bil akhdhi minhu dani duk jarabar ka da haɗa maka ba wanda ya isa kuma ya ɗauki zinara. a kana ta lahira aljanna ko wuta duk fa'ayin san duniyar ka da jarabar san kuɗin ka kana kallon zinarar za ka yi haka saboda baka san inda za a je ba ina ganin suna ta ce mun lokaci yayi bari mu tsaya a nan insha Allah idan muka zo za mu koma ɗan baya kaɗan don akwai sharhi da yawa da malamai suka yi akan wannan abiyat ɗin abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana